أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب koko suna da mulkin sammai da mulkin ƙasai da abin da yake tsakaninsu don haka suka cancanci su bayar ko su hana idan har haka suke riyawa to su yi riko da hanyoyin da za su kai su sama mana don su samu damar yanke hukuncin abinda suka ga dama na bayarwa ko hanawa amma fa ba za su taɓa iya hakan ba.